Amincin Allah ya tabbata gare kuma sauraro kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da mata rikin rayuwarsu cikin wannan sako za ku ji Ibrahim Mu'azzam daga kungiyar Kwankwasiya ya tura wa Sanata Barau Jibrin sako kan shirin daurin auren 'ya'yan shi a fadar sarkin Kano na 15 Aminu Ado bayaro sun shiga ganawar gaggawa a daren jiya Laraba 20 ga watan Nuwamba na 2024. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na karɓar ruwa domin samun shirye-shiryenmu shiryen da zarar mun daura. Gwamnonin Najeriya sun shiga ganawar gaggawa a daren ranar Laraba 20 ga watan Nuwamban 2024. Gwamnonin karkashin kungiyar NGF sun shiga ganawar domin tattaunawa wasu matsaloli da suka shafi Najeriya. Legic ta ce gwamnonin suna ganawar karkashin jagorancin gwamna Abdulrahman Abdulrazak na jihar Kwara. Rahotanni sun tabbatar da cewa gwamnonin sun fara zaman da misalin karfe rabi na dare ranar Laraba a birnin tarayya Abuja. Ana sa ran za su tattauna batutuwa da suka shafi sarakunan gargajiya da asusun raran danyen mai da kuma haraji na musamman a bangaren man fetur. Har ila yau za a gabatar da bayani ga gwamnoni kan bikin zuba hannun jari da Najeriya za ta halatta a kasar Morocco. Ana hasashen taron da Najeriya za ta halatta zai inganta tattalin arziki da zuba hannun jari a kasashe da zai kawo sauyi a yanayin da ake ciki. Daga bisani ministan ilimi Tunde Alhausa ya yi bayani kan tare-taren gwamnati domin inganta harkar ilimi a Najeriya. mataimakin shugaban majalisar dokoki honorable benjamin kalu shi ma ya yi wa gwamnoni karin haske kan gyaran fuska da ake kokari kan kundin tsarin mulkin najeriya Wani jigo a kungiyar kwankwasiya Ibrahim Mu'azzam turawa Sanata Barau Jibrin Sako kan shirye-shiryen auren 'ya'yansa a fadar sarkin Kano na Nasarawa. inda ya bayyana cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ba zai amince da hakan ba. Duk mutumin da ya zo ɗaurin auren nan da ɗan gayyata da ɗan gayyar soɗi da ɗan ina gani a tattara mana su a kama mana su a ajiye su domin gwamnati tana da gurin ajiyewa. Da haka bana so abin ya je ga haka. Tun muna fahimtar juna uban ango ah, distinguished senator Barau Jibrin Maliya ka zo ka sami mai girma gwamna ka yadda ka bi a canja gurin ɗaurin auren nan ko ko mai girma gwamna ya ba ku wani guri ku je ku ɗaura za ku yi ɗaura a alfurkan za ku yi ɗaga a biyu ke amma wannan gurin da aka ce za a zo a ɗaurin aure gwamnati ba ta yadda ba Dama dai ana shirin ɗaura auren 'ya'yan mataimakin shugaban majalisar dattawa ta Barau Jibrin a fada mai martaba Aminu Ado Bayaro. Lamarin ya faru ne bayan ɗaura auren Aisha Rabi'u Musa Kwankwaso a fadar mai martaba Muhammad Sanusi na biyu. Iyalan Sanata Barau Jibrin da mai martaba Nasir Ado Bayaro ne suka sanar da ɗaurin auren 'ya'yansu. Rahotanni sun tabbatar da cewa za a ɗaura auren Jibrin Barau Ai Jibrin da Maryam Nasir Ado Bayaro. Bayanan da iyalan Barau suka fitar sun nuna cewa za a ɗaura auren ne a ranar sha uku ga watan Disamba da misalin karfe ɗaya da rabi na rana. Haka zalika za a ɗaura auren ne a fadar mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayaro da ke kofar Nasarawa a Kano. To masu sauraro ka kumanta ku danna subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura.